wani lauya mai zaman kanshi malam buhari bello ya ce idan har ana son magance matsalar tsaro a nigeria to ya zama wajibi a jawo al'umma cikin tsarin tsaron da ya ce yanzu haka ya riga ya tsimbula cikin wani hali malam bello wanda ya gabatar da wata kasida a wurin wani taro kan matsalar tsarin tsaro da 'yancin bil'adama a nigeria ya ce ba 'yan kungiyar boko haram ba ne kadai suka karya dokokin cikin gida da na kasa da ƙasa su kansu jami'an tsaron Najeriya na da nasu laifuffuka. Ai ka san abu ne wanda yake kuma suna yaƙi da Najeriya ne. Wanda abin suke yi suna suna abubuwa da yake sun saba ma doka. Sun saba ma doka ta duka duniya gaba ɗaya wato international law. Akwai doka ta Geneva Conventions, akwai doka ta International Criminal Court. Duk abin suke yi ya saba ma wannan dokokuna ɗin. Ta yaya kace ganin za a magance wannan matsala? Matsala kan ai dole sai an haɗa da su mutane. Eh, sa soja kawai ba shi isa ba su ma soja din suna nasu lahi akan sun yi abubuwa suka saba ma dokar kasa suna suka saba ma Geneva Conventions suna suka saba ma international criminal court ɗaukar rai ɗaukar rayuka haka nan kawai ko a kidnapping din mutane duk wanda ya saba ma doka ta Najeriya da ita ma international law so duk wanda ya wanda ya kamata a kawo shi gaban shari'a a hukatar da shi. Shi kuwa Dabta Sadiq Umar Abubakar Gombe cewa idan aka ci gaba da sakaci kan tsamin tsaro a Arewa to babu ko shakka da sani zai cinye kasar baki daya abun duk ya wuce hankali ya wuce inda aka dosa duk tunanin da mutane suke abun ya wuce kuma aka yi shiru aka ci gaba da wannan yana na tabbatar maka yakin wanda zai zo ci kowa ba maganan kudu ba arewa in ana yin irin wannan arewa maganan boko haram abubuwan da suke faruwa kudu ba a inugu cikin satin nan suka je suka wannan dingan mana suka ce sun kafa tutar sun yi me irin gidan rediyo a inugu waɗannan abubuwa duka abubuwa ne wanda ya nuna cewa gazawa ne na shugabanci amma mutane sun gagara buɗe idan su kalla ko su yi magana na gaskiya akan al'amura suna ganin sa kawai daga wani bangare na daban na karamin tunanin su a madadin tunanin su su duba kasar a gaba ɗayanta a yanayi ɗaya cewa ƙasa ce da Allah ya ɗora musu waki da ba sa tattare da wannan al'amari ba wanda zai tuntuɓe su akan wani abu. Dr. Usman Bugaje shine shugaban biyar bunƙasa bincike ta arewa da ake kira ARDP a takaice kuma a turance. wadda ita ta shirya wannan taro na yini biyu a garin Kaduna. Wannan taron taro ne da muka ga tilas arewa manyanta da masu tunaninta da waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikinta su haɗu yasu yasu su zauna su duba al'amarin nan iya dubawa su ga wani irin matakai ya kamata a ɗauka kafin abin da ake gudun ya kasance ya zo ya same mu. kuma tilas su kansu mutanen arewa su fara fa tunani a tarihi na kasashen duniya idan gwamnati ta gaza to jama'a da shugabannin su fa sai sun haɗu sun yi wabbasa sun yi ta maza kafin in ba haka ba to Allah ya kiyaye za a samu irin abin da ya samu a Somalia da yanzu shekara 25 har yanzu ba zaman lafiya Allah ya kiyaye mu. Shi dai wannan taro da ya dubi yanayin tsaro a nigeria da kuma yadda ake tattake haƙƙin bil'adama a ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen tashin tashina. ya yi karo da cikas biyo bayan rashin halartar wasu jigajigan 'yan ƙasa masu ruwa da tsakiya a tsarin tsaron da aka gayyata domin su zo su ba da a akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.